وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka na Profesa A. Gwandu da ke a nan unguwar Arkilla a jihar Sokoto inda muke karatun littafin Adabul Zifaf a kowace ranar Asabar. yau asabar ɗaya ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina za mu dawo karatu bayan mun share fiye da wata hudu ba mu yi karatu ba saboda hutun daga zuwa hutu azumi za mu yi wuce har <laughs> sai sai Allah ya so mata sha'una illa ayya sha Allah shi ke nan aka fa hujja hujja da hadisi gare so <laughs> ya tare ka tara ah, insha Allah za mu za mu ci gaba daga inda muka tsaya bayan haka kila da ƙarshe yi magana game da wasu da suka hana mu ci gaba da karatun bayan sallah azumi sai kila mu tattauna su mu ga kila wajen mafi ya kamata mu samu wani littafin da adabu zifam din ba manta ba yana magana ne game da ladubban kai amarya ko shigar da amarya ladubban aure ladubba da ya kamata su kasance zaman aure tsakanin mata da miji akan sunna mun tsoko tun aure muna tafiya tun muka yi magana game da kawo amarya mun yi magana game da kwanciya aure fiye da suna dada da lokacin da ba a yi da wasu abubuwa da suka yi kama da haka duk mun tsoko daki daki daki yau mun mu tashi matsala ta ashirin da uku mun karanta matsala ɗaya ɗaya har matsala ashirin da biyu a cikin wannan littafin matsala ta ashirin da uku wanda ke da karatun ta ya shafi na saba'in shi ne tahrimu na shi asrarin istimta'i bismillah بسم الله الرحمن الرحيم تحريم نشر ذلك النساء ويحكم على كل منهما أن ينشر الأسرار المتعلقة بالوقاء وفي حديثان الأول قوله صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يؤذي بنفس امرأته وتؤذي إليه ثم يشركها الثاني أن أسماء بنت جندي أنها كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من والنساء قبول فقال لأن رجلا يقول ما يقول بأهله ولأن امرأة تؤمن بما فعلت مع زوجها فأرم القوم وقلت فأرم القوم فأرم القوم فأرم القوم وقلت أي والله لا استطاع إنه إي والله إي إي والله يا رسول الله إنهن سيفعلن وإنهم سيفعلون قال فلا تفعلوا فإنما ذلك ضد الشيطان يأتي الشيطان شيطانا يأتي شيطانا في الطريق فغشيها والناس ينظرون kai za mu tashi matsala ta shirin da kuka ta haka nan mun dawo karatu mun dawo a fagen daga da dole ikhlasi da abin abinda ya kamata mu sani dole ne muna zuwa makaranta ne saboda Allah muna zuwa makaranta ne saboda mu shiga aljanna muna zuwa makaranta ne domin addini duk wanda ke zuwa saboda wani dalili ba wannan ba yana cutar kai ne kuma yana cikin kai ne ga hanyar da bata dace ba abubuwa ne na addini neman ilimi ibada ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce talabul ilmi faridatun ala kulli muslim illa ne ga kowane musulmi ya nemi ilimi don haka in ka zo ka zo saboda Allah ne domin ka tafi aljanna ka samu karatu ake zuwa makaranta ba ana iya samun karatu a makaranta ba wannan ɗan ne ɗan karan in karatu da ka samu a makaranta ka yi hasara in zuwan ka makaranta malami ta yamma shi ka tuka yi hasara ba ba abin da ke so ya shigar da kai aljanna man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna idan aka samu mutum biyu suna zuwa makaranta tare ɗayan ana ta zuwa bai zama malami ba bai gane ba amma Allah ya aiki ne sa shi aljanna ya fi wanda ya zama malami babba ana jin shi ko ina kuma da karshe al'amari ne shiga wuta shi ya bai nasara ba don haka mu kyautata niyya mu yi saboda Allah kuma kamar yadda muka sani fage kudi yake lokacin da wani ya ji wani abu da bai fahimta ba ko ya ji wani abu da gani an yi kuskure waje buɗe yake a in yi gyara za a karɓa akwai gyaran da wani ya yi min kuma insha Allah in zo a kan shi zan yi bayani a kan shi daga Niger State da kira ni Allah ya saka mai da alheri ya da karatu da ake ta internet ce yace abu kaza da kace kamar ba kaza da kaza ne ce haka ne ya na fadi yace haka ne fadi ne ce da fadin kuskure ne da kira ma yanzu shi daidai kuma insha Allah in dawo karatu zan gyara haka insha Allah karatu na gaba insha Allah zan zan zan zo da matsala insha Allah zan yi magana akai dan ta hadda min haka buɗe yake wanda ya ji wani kuskure wanda ya yake da wani shawara a tattauna a hudu tare a jera tare muna rufu Allah ya bamu ikhlasi Allah ta saboda shi muke dawowa kan gaskiya ya fi dagewa a kan fata inda duk masu hankali masu addini da marasa addini idan mutum mai hankali ne ya san kara aile kuskure ya dawo akan abin da yake daidai ya tabbata akan abin da abin da ba daidai ba sannan ka tsari cikin abin da sake zuwa makaranta domin mu ce ke mafi ne jahilci da kwana ka tambayi kanka karatun da ake kana aiki da shi ba wai ka tara ka yi wani ba ko kai mukabala da wani ko kai yi jayayya da wani wanda ke wannan abubuwan ba alfanu gare su ba abinda alfanu ka yi aiki karatu ka yi aiki ka yi aiki da shi Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu ikhlasi matsala ta gaba mana yace tahrimu nashi asrarul istimta haramcin watsa sirrin jin daɗi da aka yi tsakanin mata da miji ko wani abu na jin daɗi tsakanin mata da miji na wasa da na kwanciyar aure ko wani abu da ya kama da kwanciyar aure irin abubuwan da ke kafin kwanciyar aure ko bayan kwanciyar aure wanda suke da alaka da kwanciyar aure to haramun ne miji ya gaya ma abokani ne ko mata ta gaya ma abokaninta wannan yana kai daga cikin kurakuran da mata musamman suke yi a wannan lokaci yan kai amarya yau gobe kawayenta sai su bije suna tambaye ta ya aka yi haka tana ta gaya musu wannan haramun ne za mu ce kacin da annabi sassana ya yi da nuna cewa mai yin haka yana cikin wanda suka fi kowa shari'a cikin mutane wai da Allah baya su Da haka kamata mutum ya kasance yi haka ba wannan wani sirri ne wanda bai halatta wani ya ci shi ba in ba kai da ita ba sai wanda lalura ta kama kamar asibiti domin bukatar wani lalura ko kuma wani alƙalanci domin fitar da wani hukunci wannan cewa ya harumu ala kullum minhuma yana haramta ga kowanne daga cikin su miji da mata hanyar shugal asrarar muta'allika ya wata sirrori wanda suka shafi bilwika da haɗuwa ta mata da miji da kwanciyar aure haramun ne ga kowanne su ya watsa wannan tsere wasu yi hadisa ne akwai hadisa biyu da suka yi magana ka haka zan daɗi ko amma littafin shakar sirra albani ke yau su mutu salati mai ba a kamun jana'iz ga adabun da ba komai wa fihi hadithani wa fihi hadithun wa fihi thalathatu komai sai gaya maka cewa me yasa dalili me yasa wannan abu yake haramun saboda akwai hadisai guda biyu al-awwal hadisi na farko qawluhu sallallahu alaihi wa sallam cewa da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi inna min ashrarin nas inda Allahi manzilatan yawm al-qiyamah yana cikin wayar suka fi kowa sharri inda Allah ranar al-qiyama ar-rajulu yufdi ila imra'atihi mutumin da ke kwanciyar aure da matar shi wa tufi ilai ita ma ta yi kusan jikinta da shi wata ita ma ta yi kwanciyar aure da shi sun mayan shuru sirraha sannan ya dinga kwanciyar sirrinta ga abokanai duk wani abu da sirrinta ne ka san za ka fita za ta boye ka san bai kamata kai ka zo ka gaya ma mutane ba ai kazanta kaza ne kaza da muka yi kaza kaza ne wannan kana ɗaya daga cikin wanda suka fi kowa sharri inda Allah ranar alkiyama in ka yi haka ba ka kiyaye babu kyawu a tsakanin hadisi na biyu ke nuna haramcin wannan asma bint yazid annaha kanat inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayani game da wace ce asma bint yazid din nan asma bint yazid ki samu littafi asma bint yazid cikin sahabbai asma bint yazid na bismillah

kamar da shi duk abu abu da ne kake magana sai kake yi eh ba man ne zo na mun asma bin yazid bin sakan wanda ake ce ma mai khatibatun nisa'i wanda ake tana saboda tana magana ita ce yawan tambaya ya kai abu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana ya ce mata su ne mafi yawan wa'anda ya gari yan wuta ita tambaye ta ce mista ya rasulallah ya ba ta ansa amma bin yazid bin sakai ta shigo da nana aisha kamar yadda ya faɗi amma bin yazid bin bin sakai ita ce tana zuwa yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam tana jinyan mazaje idan suka suka musu rauni amma bin yazid bin sakai tana jinyan mutane a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin haimacin aka buga mutana jinya sa'ad bin mu'adh ya asma bin zibin saka tana da abubuwa da yawa na yi tarjama ta a wani karatu da ya wuce mu don haka ya ce kan faɗi cikin wajen guda bakwai da nufa jiya shi ban baka littafi ba shi ka faɗi ko sai asma wannan take ruwaito muna ta ce annaha kanat inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta kasance inda annabi sallallahu alaihi wasallam wa rijalu wan nisa'u qu'udun maza da mata suna zaune inda annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi yace Allah rajulan yaqulu ma yaqalu bi ahlihi zai yi ɗayan ku cikin mazaje akwai mai zuwa ya faɗi abin da ya kai da iyalai ne wala allam ra'atan tubiu bima fa'alat ma zawjiha zai yi a samu wata mata ita ma dinga faɗin abin da ta yi da mijinta fa aramma sai mutane suka yi shuwa bai ce komai ba fa qalat ta tace i eh, wallahi ya rasulullah eh haka ne wallahi ya rasulullah kun gane khadijatun nisa ko sai magana kowa ya shigo sai sai magana ta ce eh wallahi ya Rasulallah! haka ne ya rasulullah innahunna la yaf'alna lalle su mata suna aikatawa suna zuwa suna ba da labari a gaje a tsakanin su da mazan su wa innahum la yaf'aluna su ma matan haka suke suna aikatawa qala ta annabi sai ya ce fala taf'alu kada ku sake yin haka fa inna ma zalika mithlu shaytan wannan kamar shaytan ne Ya iya shaytana da ya hadu da shaytaniya ita ma fi a wata hanya ha sai ya yi kwanciya da ita wannan su yanzuru na mutane suna kallon su kun ga mutum ya lalata aure ne ko ya lalata aure ne aure ne ya kuma kamar shi shedan ne mata ta ya ce kuma sun yi alfasha a cikin hanya zaka ba daidai bane ka ba kowa labarin abin da ya auku tsakanin ka da matanka ke ma ba daidai bane haramun ne ki ba kowa labarin abin da ya auku tsakanin da mijinki wannan yana daga cikin hadisan da ya wajaba a dinga yaɗawa wajen walima aure ne an je wajen wajen da mata ke haɗuwa wajen wani abu da shafi haka domin mutane ya kasance sun san irin waɗannan hukuncin alabar sirati matsala ta ashirin da hudu wujubul walima wujubul walima wala budda lahu min amali walimati ba'da wujub عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف بن إلى كما يأتي ولحديث هريرة بن حصين قال حصين حصين قال لما خطب علي وفاطمة رضي الله عنهما لما خطب علي فاطمة لما خطب علي وفاطمة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا بد في عرس وفي رواية في العروس من وليمة قال فقال سعد ألا كبش علي كبش علي كبش وقال فلان علي كذا وكذا من ذرة وفي رواية أخرى وجمع له الله من الأنصار أصبعا أصبعا ذرة أصبعا ذرة matsala ta ashirin da hudu mana ce wujubul walima wajabcin walima cewa wajibi ne bayan an yi aure a yi walima mana ce wala kujjala min amali walimatin dukhul dole ne babu makawa sai an yi walima amma bayan an hadu bayan an yi dukuli bayan an yi saduwa ta aure ake walima bi amri nabi sallallahu alaihi wa sallama abdurrahman ibn auf jiha. saboda annabi sallallahu ya umurci abdurrahman bin auf yayi walima kama ya ci kama da hadisin zai zo muna wal hadisi buraida bin bin husayn saboda kuma hadisin buraida bin husayn hadisi na biyu kala buraida yace lamma khafara aliyun fatima radiyallahu anha lokacin da ali bin abi talib ya nemi auren fatima Allah ya kara mata yadda qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace innahu la budda lil ursi wa fi riwayatin lil arus min walima yace babu makawa ga aure ga wata riwaya ga angu, babu makawa ga anganci ga wata riwaya babu makawa ga ango sai yayi walima zaka walima wajibi ce za mu je da ake yin ta amma wajibi ce kala sai shi wai da yake ba mu labari yace fa kala sa'adun sai sa'ad bin abi waqas yace alayya kafshun ni zan bada ragon da za a yanki wajen walima wa kala fulanun sai wani yace daga cikin su alayya kaza wa kaza min zawra ni zan kawo kaza kaza na kwaya abinci da za a dafa a ci wannan lokacin wa fi riwayatin ukhra ga wata riwaya kuma yace wa jama'a lahu rahbun min al-ansari asbu'an zawra sai wasu mutane cikin mutanen madina su kada mai kwanna irin a ce muduna ko kwanna na abinci na kwayoyin abinci ila kwamma na alkama ko na abu da ya kama da haka domin a dafa a yi walima Za ka kunga wannan hadisi ya nuna wajibi ne a yi walima a yi kuma ce malibi na bin talib la budda lil arusi ko lil ursi min walima babu makawa an ganci sai an yi walima ko kuma babu makawa an gosi ya yi walima to ya ake yin waliman nan matsala ta gaba sunnatu fil walima kun ga sha daɗin karatu ko yanzu a suna za ta gama ya ake yi a sunanci kawai an yi haka لأنه هو المقول النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال بلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلني فدعوت رجالا فطعمت وعنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم النبي وجعل حقها ثلاثها وجعل الوليمة ثلاثة أيام الثاني أن يدعو الصالحين الليلة فقراء فقراء كانوا أو أو أغنياء لقوله صلى الله عليه وسلم لا تباح إلا مؤمنا ولا يأكل طعاما إلا يتيما. طيب Ah, ya ce wa yan baki an yi lahada fiya umur ya kamata a kiyaye wasu al'amura game da walima al'awwal abu na farko an ta kuna talafata ayyamin akbar dukhul ta kasance bayan kwana uku bayan an yi saduwa aure an kawo amarya an yi kwana uku sannan ake walima لأنه هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ونا أكشراته دقى النبي صلى الله عليه وسلم إن هكا فعن أنس رضي الله عنه قال أن تقول دقى أنس الله يزد الشيء أنا cewa. ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi mar'ati annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kwanciya aure da wata cikin mata ne bayan an yi aure fa arsalani sai ya aika ni fa da autu rijalan ala ta'ami sai kira wasu mazaje suka zo wajen cin abinci na walima wa an hukala har yanzu an karbo daga Anas ya ce tazawwaja annabi sallallahu alaihi wasallama safiya annabi sallallahu alaihi ya auri matar shi safiya safiya ne kuyayi wadda aka samu daga Khaibar ko waje ala iskaha ha ya sanya ‘yanta ta da ya yi shi a sadakinta wata ta tana baiwa ne an kamo ta a baiwa a yakin haibar sai annabi ya ɗanta ta wani ya kanta da ta fada a rabon da shi ya tulkalfi ne a jisira shi suna biya da mun karanta shi makafin zuwa azumi mai tsawo aka zo wani yanzu ya ce mai inna halata sulhu illa laka wannan safiya bata cincinta da kowa ba ya rasu rasulullahi mai kai saboda na farko ɗan babban gida ce na biyu bata daɗe da aure ba tana da kyawu ta ci cinta a ce in ka aure ta zai rage mata zafin ta ko gidan annabi da cewa bata daɗe da aure ba an kamo ta cikin bauta cewa ta babban gida ne ta kasance cikin rabon da ziyartar kai da ta je ci bace ga haka ne sai ya fahimci shi ta ga ziyartar kai ya bashi bayi da yawa ya karɓe ta sai ya yanta ta ya san ya yanta ta da yi ya kasance shine sadakin ta ita ce ta samu rigima da ake samu tsakanin mata kishiyoyi ta abokan ita da hafsa mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya na umar sai sai ya ce mata an tabbatar na tu yahudi ke ke ba yahudi kike ai baban ki ba yahudi ne saka kishiyoyi suna kai ba kishiyoyi magana mai zafi tunda dai ya eh, lalle daga daga khaibar aka dauko ta sai ta ta azu kuka biya mata zafi ya annabi sallallahu alaihi wasallama yazo sai ta gaya mishi sai ya ce bimat anti na nabi وأمك نبي وإنك لتحت نبي فلما تفتخر عليك حفصة take ya annabi ce an kure a tsabonki cin yahudawan annabi haruna alaihi salam ne babanki wa inna ammaki lanabi babanki dan uwan babanki annabi musa shi ma annabi ne wa innaki latahka bi kuma annabi kika aure ko tabtakhiru alaihi hafsa da mina ta miki alfahari kaga je sai kare ya sama ta da hankali sai kuma hafsa ta daga ce imsa ke ce ittaqillaha ya hafsa ya hafsa ki ji tsoron Allah haka ake kashe wuta in ta taso sai kowa a yi mai wanda aka yi ambatan magana sai a ji shi sai a yi al'ayar da lallashe shi a nuna mai matsayi ne don an ce ma kaza kai da aka kaza kuma wannan wannan abin amfani yake da shi kwarai da gaske ga kowa shi aka ce matasliya lokacin da wani ya shiga cikin damuwa babban magani na farko shine ka nuna mai wasu ni'imomi da yake da su wasu dalibi da yake da su wanda yake bai shiga cikin wannan matsala ba don an ce maka kaza kai da aka kaza kai da aka kaza kawai cewa mutane ne kawai haushin ka kake ji in kai mai haka to zai sa ya ji wannan haka Allah ke tawa annabi sallallahu alaihi cikin Qur'ani duk kisoshin da kuke yana kawo annabi Ibrahim an sa shi cikin wuta idan kawo annabi wani abu da ya bata bai sai Allah ce mai annabi Ibrahim ma da aka sa cikin wuta ko da karshe ya samu nasara akan al'umma ta kai ma za ka samu nasara akan al'umma ka annabi Musa ma da aka biyo kan nasar da Fir'auna da mutane da cikin ruwa kai ma mutanenka za a yi musu haka ya ce mutasliya duk wanda ya shiga cikin matsala ina so ka nuna mai wani gefe ne da yake da kyawu da ci daɗi kuma zai zai tafiyar da damuwa haka haka ya kace ya kasance matsala ta kare shi ke nan an abin nan kuma suka ci gaba da zama suka ci gaba da zama lafiya a cikin shirin mu na babban gida kai a wannan azumin mun yi ta bayani irin waɗannan abin da suka shiga tsakanin mata annabi sallallahu alaihi wasallam jin daɗi da annashawa da kuma wata ranna san tashin hankali domin ka san wani gida akan samu wasu rigingimu kai zamanin gidan aure zai zo babu rigima dama shine fa'idar karatun littafin tarihi domin wani abu ya same ka san ya auku ga na gaba aka hakuri aka yi a wuce kuma ga irin yanzu nan ga irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi warware wata matsala ta auku tsakanin mata ne guda biyu haƙura tana kuka domin kai ma ka san irin haka ya auku gidanka ka san da hikima ake ake walwale matsaloli lokacin da annabi sassa ya awi sabiya waje ala iska ha sadaka sai sanya yanta ta da yayi shi a sadakinta waje ala walima ta talatata ayyami sai sanya walima bayan kwana uku zaka ya kamata in za a walima a bari Allah kallace ya yi kwana uku sani hadisi na biyu oh, hanya da kuwa ko na ilaiha idan mutum zai kira mutane ga walima ya kira nagartattu fukara a kanu au a talakawa ne ko masu kudi ne Kakam nagartattu nagarta ake bukata shi talauci a kai ba abin yabo ba ne shi ma wadata da kanta ba abin yabo ba ce abin yabo shi ne sa'a nagarta ya ka samu wani mutum talaka ne amma mai nagarta ne aka samu wani mutum mai kuɗi ne bai da nagarta talaka mai nagarta ya fi mai kuɗi mara nagarta idan aka samu wani mutum mai kuɗi ne mai nagarta aka samu wani talaka ne mara nagarta to mai kuɗi mai nagarta ya fi talaka mara nagarta muna gani yau akwai masu kuɗi garta akwai talakawa garta akwai masu kuɗi lalatattu akwai talakawa lalata lalatattu haka rai ma ciki ana samun musulmi ana samun musulmi da kafiri na kwarai ana mai nagarta wajen mu'amala ana samun talaka kuma wanda yake kafiri ne ma imani da Allah ba kaga talaucin shi akan shi ba shine abin yabo ba abin a aikin yabo shine nagarta don shi zai ce biya wani littafi al-faqir sabir Amin ghani shakir wani yafi shin al-faqir sabir talaka mai hakuri da talaucin ko kuma mawadaci mai godiya ba talaucin da wadata bane a'a talauci ya haɗa hakuri talaka ne amma da ya tsare ibadar Allah baya kai karan Allah inda wane da wane mai kudi ne amma ya gode manima Allah ya sa kudin wajen samun Allah ba wannan sifofin guda biyu su ne malamai kuma sun dace suna tattaunawa cikin su wani wani kowanne sai akwai falala tai falala tai da yawa wadda wadda ta zuwa cikin hadisai kuma cikin ayoyin Qur'ani abin da kamata dai idan za ka kira ka kira mana garta saboda mai da kaulihi sallallahu alaihi sallam saboda ciwon da annabi sallallahu alaihi la tusahib illa mu'minan kada kai abuta da kowa sai mu'mini wala ya akul ta'amaka illa taqi kada wanda ya ci abincin ka sai mai tsoron Allah dan tun zaka abinci ka gayyato mutane to ka tabbata ka gayyato mana garta wanda za su ci abinci asali asali al-yumnu bishar aw asara al-mujarraka لحديث عن ابن رضي الله عنه قال من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سلم المدينه فآتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين كعب بن الوليد الأنصاري فانطلق به كعب إلى مسجده فدعا لقاءه فأكلا فقال له كعب أي أنت أنا أكثر أهل المدينة وفي رواية أكثر الأنصار ماذا؟ أنا أكثر أكثر خبر شنو خبر المبتدأ أنا مبتدأ أكثر خبر قال أكثر أهل المدينة قال أكثر أهل المدينة وفي رواية أكثر الأنصار مالا وابن شكر مالك وابن وفي رواية ألمت حديقة وشاف الكهر وتحتي امرأتان وأنت أخي الله وأنت أخي الله لم لا امرأة لك فانظر أيهما أعجب إليك فسمي لي حتى أصلحها لك فإذا خرجت عدتها فتزوجها حتى أطلقها حتى أطلقها حتى أطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها فإذا انقضت عدتها فتزوجها فقال عبد الرحمن يا الله بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فدلوه على السوق فذهب فاشترى وراء وربي ثم تابع في القلب فجاء بشيء من أخذ وثمن قد أفضله وأتى به الأهل والدين ثم لبث ما شاء الله أن يزل فجاء وأتيه رجل زعفران وفي رواية وضر من خلوق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ميهم فقال يا رسول الله ميهم محيم محيم فقال يا رسول الله فقال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار فقال ما رزقتها ما أسلبتها أسلبتها قال قال رجل واحد من لبن قال تبارك الله لك أو أولم ولو بشا فأجاب ذلك قال عبد الرحمن فلقد فلقد فلقد رأيتني ولو ولو رفعت رفعت ولو رفعت حجرا لرجوت أن يصيب بحثه ذهبا ذهبا أو فضة قال أنس لقد قال فقد رأيته قسم أيت رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته مئة ألف دينار وعن أنس أيضا وعن أنس أيضا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب فإنه ذبح شاء قال أو أمر خبزا ولحما حتى تروي طيب ما آه ما ليش أثار الحديث نقول a kuma abu na uku abu na farko cewa a yi walima bayan kwana uku abu na biyu cewa a yi walima ka kira managarta a walimarka kana jiko a <laughs> salis <laughs> hadisi da abu na uku <laughs> an yi lama bishace a yi walima da akuya abu hamsara ko abin da fi haka in wuji da sa'a ya samu dama da ya kamata za a walima a yanke wani abu ya samu dama a yanke akuya ko abin da ya yi sama saboda bi hadisi Anas radiyallahu anhu kala saboda hadisin Anas Allah ya yarda da shi yake cewa inna Abdurrahman ibn Auf qadim al-Madina Abdurrahman bin Auf ya zo Madina yana cikin muhajiruna wanda suka hijira daga Makka zuwa Madina da ya zo Madina fa akha Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bainahu wa bain Sa'd ibn Rabi' al'ansari ya nabi sassan ya yi ‘yan uwantaka ya kulle ‘yan uwantaka tsakanin shi da sa'ad bin rabi al'ansari mutum mu'aka ko lokacin da ‘yan makka suka yi jira suka zo madina sun bar gidajensu sun bar matansu sun bar ‘yan uwansu sun bar komai nasu da kasuwancinsu sun biyo Allah da manzon Allah kina daga ce faman kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi su babu abin da suka yi hijira saboda Allah suka zo Madina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada yan uwantaka tsakanin wannan tsakanin sayyidina abubakar da wani tsakanin sayyidina umar da wani tsakanin sayyidina abraham bin auf da wani sai yanzu ana bamu labari sayyidina abraham bin auf a hada shi da sayyidina sa'ad bin rabi al-ansari han talaka bi isan ila manzilihi sai sa'ad bin rabi sai sayyidina abraham bin auf zuwa gida nai, suka yi kama hannun suka tafi gida wada abi ba amin fa akala sai ce a kawo musu abinci bayan an kawo musu sai suka ci abinci tare fa qala lahu sa'ad sai sa'ad ya ce ta ne rajiyar shi ne masaukin baki ko ya ce ma bako ne ai akhi ya kai dan uwa na da sun sanya ga yayin mu duka tsakanin su mana aksaru ahlil madinati wa fi riwayatin ana aksaru al-ansari malan duk madina na fi kowa kudi ga wata riwaya duk mutanen madina na fi su kudi tashi abu ka take tana ji bai mu ce da zahai yanzu shatara mali fa khulu na gaba dukiya ta biyu din baka wannan sai al'asar ko sai mutanen madina ويؤثرون على ala ولو كان بهم bihim khasasa su raba رب ya raba dukiya shi fi kowa رب a gare ya raba dukiya ta وفي ya ga wata riwaya yace halumma ila hajiqati ushatu ha. ko haka ne kanzo mali fa wa fi riwayatin halumma ila ushatu wata riwaya ce mu je gona ta dama yan madina dukiya su ta gona ce ta gonakin da filo da kebi da sauransu ya ce mu je gona ta in raba duk in baka rabi ya ce wata hakimar a ta ne kuma ina auren mata biyu wa an ta akhifin layi kai ɗan uwana kake na Allah lamura a ta gaba da mata fanzu ma a ajabu ilaika ka jiba wacce ta fi burge ka fasammi hali ka faɗa min sunanta hatta utallika ha hatta in sake ta laka saboda kai ɗai fa'in fa'in fa'idan qabal idan ka gama idda fatazawwaj fatazawwijha sai ka aure ta fa qala abdurrahman sai abdurrahman ce mai la wallahi barakallahu laka fi ahlika wa malika a wallah Allah ya ma albarka ga dukiyarka da iyalanka wayannan kyauta ina rashin kwadai eh, haka haka suke su biyu su mutanen Madina Allah ya su da son bayar su ba su kuma mutanen Makka ba su da kwadai don wanda ya san mai rowa shi san mai kwaɗe ko mai kwaɗe ya san mai rowa in ka ji mutum yana waɗin wani akwai rowa sai ka ce kuma akwai kwaɗe gare ka wani ya zo inda sai na umar yana fara, ya ce ainihin lalina yi kufi wuna ala an fusi malauka na biyun kasasa ina wuhin da allah ya faɗi masu matsa makansu ko suna da bukata su ba wasu sai an tsanwa ya ce mai za a kuma alladina layin alunan nasa ilhafa sun tafi da wanda Allah ya ce su kuma ba su roƙo kowa su raraci ina ba mutane biyu ne su bai kashi biyu ne kashi na farko masu matsa ma su su bai ko suna da bukata yana ɗauka ya baka su kuma kashi ɗaya ko ka ba shi bayan so bayan roƙo ta je nemi nashi na kai ne to haka suka yi zama lafiya laudan shi wasu malamai na zamanin jami'a ne ya ce duk wahalar da abu huraira radiyallahu anhu ya sha na yunwa hajjar su ma a taɓa rubutu ya zagi wani mai kuɗi cikin masu kuɗin mutanen madina ba za ka illa ne aibi ne ga talaka ya so ne mai kuɗi baya kyauta illa ne gare shi aibi ne faɗuwa girma ne roƙo ne kai ne yake sa ka gane cewa don shi hausa da suka ce mai kwaɗai ya san mai rowa daidai yake wannan in ba ka da kwaɗai kana ce wajen neman naka ba za ka san wanda ke da ba za ka san wanda ke da rowa ba don rowa aibi ne zan baya bai sa rai ga cewa a haka shi ma aibi ne Za ka abubuwa abubuwa guda biyu suka haɗu don ka ce Allah ya maka amma suna ka jiya zuciya ake so wanda ya a yan mai kudai ne sun yake ya samu da yawa ko to za ku ce da aka kare da Abdulrahman ne yawo sai ce a min kasuwa kalluhu ala soke sai suka nuna mai kasuwa fa zahaba fashtara wa ba'a yace ya saye ya sayar ya fara kasuwanci fara bi ya samu riba sun mata ba algadwa sannan ya ci gaba gobe da jibi ya ci gaba da haka fa ja'a bi shay'in min aqdi yazo da wani abu na wani busasshen nono wa da wani ɗan kice shi an riba ta yi kad afzara hu shi mai saurawa tun riba ya taho da shi ran farko ya samu riba kice da riba wani abu na nono fa ta bihi ahla manzila sai zo a inda ya sauka gidan ya kawo duci daga abinci ya kawo yau ga inda ya samu kasuwa thumma ladin thumma ladinka ma sha Allah an ne ya ci gaba da zuwa kasuwa har wasu ƴan kwanaki kike da Allah ya ga dama ja'a wa alaihi radku da afarat sai ya zo yana tare da wani nau'i na za'afarat wani turare na za'afarat wa fi riwayatin wa bari min khalo da wani nau'i na turare ya zo inda ake son sallam wanda shi za'afarat ko wannan khalukin turare ne na mata fakara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu ya ce mai mahyam mai labari ya kai abraham na kanka da turaren mata ya aka yi halal fakara sai ce ya rasulullah tazawwajtu mar'atan min al-ansar ya manzo Allah na auri wata mata cikin mutanen Madina wannan me yake nuna maka yana maka taron ɗaurin aure bai da asali ɗaurin an bai da laifi amma bai da asali hukunci su ɗaya taron zane suna kakka mace ɗaya da babu wani bambanci babu wanda aka yi lokacin annabi sallallahu alaihi madina lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam duk bace girma a killa ba amma abraham bin auf ya yi aure bai da kowa gari in ba annabi sallallahu alaihi bai da kowa gari hijira ya kunce da aka yi ko baka da mata baka da kaza amma ya yi aure annabi bai sani ba ba ba ne. A sharaɗi ba ne cewa sai an tara mutum biyu ko uku ko kaza haka amma al'ada ce ta mutane in an yi ba ta da laifi ba laifi ba ne don an tara mutane an yi daura aure amma dai kasancewa ba a addini ba ne ba dole ba ne abinda a dole ma a sanar shi ne walima ta da shaidu ma wani saurawa ya samu shaidu shi ma akwai magana a kai domin babu hadisin da ta game da shi. akwai masu shannan tashi amma a inganta hadisi bai inganta ba a gefen isnadi da ka akwai wasu cikin malamai da ke gani ba dole ba ne da babanta ya yi aure ka kana yadda ce kawai sai dai na ga walima su cewa mutane su ci abinci ka ta kayan aure ya <laughs> ce ya yace da shi da babanta ce je da babata ya bashi suka daura aure kawai ya tawo da ya jawo da ya tawo ba ka annabi kai ba zawwa shi ka hazi mama aka min alquran ko ba shi a kira wani da wani ce duba kai ma shi ma yayi aure annabi ma bai yayi aure ba sai dai yazo yake bashi labari فقال ثاني يقول ما ka من كم باشا Kala قال وزن نواة من ذهب وقالوا girman أن دفينو na zinari wanda ke sha daidai rubu dinar kenan na rabinu na na rubu dinar kenan ala ta da biyar ce fa barakallahu laka Allah yi muku albarka a wannan aure addu'a da ake so kawo ma'aurata kenan albarka saboda tun mutanen da ke ganin nan duk albarka aure ce ta kawo tun manyan mallamai da manyan da annabawa da manzanni duk albarka aure ce ko ya yi wa nasu taƙo hukumun lafi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha daga nan ne albarka auren ne? wa basna minhuma rijalan kaseeran wa nisaa kuma daga gani bayan kasa mutum biliyan bakwai ne da aka albarka aure ne zaka ta yi addu'a Allah annabi ya yi addu'a da albarka sai annabi ya ce mai awlim walau bi shatin ai walima ko da akuya ne wannan shine mahallin shahi ai walima ko da mene ko da akuya fa ajaza zalika sai zaka ka yi walima da akuyan faƙala abdurrahman sai abdurrahman yake ba da lawa yake cewa fada kadara aitu ne wallahi na ga kaina a kan addu'ar da annabi ya yi ta albarka law rafa'tu hajaran la rajawtu an usiba tahtahu dhahaban aw fidda da wuce ni tsage zan jefar da shi wani waje na tsammanin na samu zinari ko azurfa kawai Allah ya samu hannu ne albarka kasuwancin da ya sa hannu ne kawai kasuwancin tafiya yake ko dukiya ce ni dauke sai na tsammanin ya samu zinari ko azurfa قال انس انس كما ده labari sai yace laqad ra'aytu usima li kulli mar'atin min nisa'ihi naga bayan ya rasu an gaba gado an ba kowace mace ne cikin mata ne da mauci bayan mutuwa ta mi aka alfi jinari? dinari dubu dari kusa kuna wani dinari dubu dari dinari ɗaya shine dubu sittin da uku yake yau dinari ɗaya in kai so dubu dari sai baka biliyan shida da miliyan dari uku da sittin da wani abu mace ɗaya kuma kun san sai kai so hudu in ka yi so hudu sannan ya baka ɗaya bisa takwas dukiya ta domin mata sai an raba dukiyar takwas ana ba su kashi ɗaya kashi ɗaya ɗin na aka kuma raba shi hudu aka ba kowace ta samu biliyan biliyan shidda da dubu ɗari uku da sittin da wani abu saboda annabi sai kuma ɗan aljanna da aka tulfa shagu da Sai an ga ka shiga aljanna kan ba ka sa wani tambaba sai baka da da garanti kai kawai ala ibadillahi salihin da kake kawai kakan muce yanzu duk yadda ba mai cewa da aljanna kake sai dai muce muna kyauta ta ma zato amma shi annabi sai sai ce ya ce abubakar fil janna wa umar fil janna wa usman fil janna wa sa'ad fil janna wa sa'id fil janna wa talha fil janna wa zubair fil janna wa abdurrahman fil janna sai ce sanai fadi da goma abu ubaida cewa abu ubaida fil janna annabi sun sai tabbatar da da aljanna ne shi babu shi babu tambaba hadisi ne ta ce da aljanna ne haka ba abinda ake ji ba dukiya da rashin dukiya abin da ake da nagarta da rashin nagarta gara dukiyar da aka ce da ita saboda Allah da talaucin da aka tsara da karfi ne wajen sama ma Allah Allah ta barka ta'ala ya samu dafi. sai na gaba mun gaba bismillah na akanta wa an anas aidan an kuma kabuwa ga anas ya ce ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aulama ala mar'atin min nisa'ihi ma aulama ala zainab ya ce banga annabi sassan ya yi walima babba ga daga cikin iyalai ne ba mata ne kamar yadda ya ga zainab fa inna hu zaba a shatar ita ya yanke mata akuya haka daga wannan yana nuna maka cewa kenan akuya an fi sunta ba dole ba ne tunda an ce annabi babban walima da ya shi ne ya yanke akuya ko ala ala zace ko an ama hum khubza sai annabi ya ciyar da wanda suka zo waina wa lahman da da kuma kuma nama hatta tara ku har suka bashi haka aka yi walima aka ci nama har aka koshi aka bashi da nama da mata Allah ya kara mana wannan auren albarka ya yi mai albarka ko kara mu albarka nan muke buƙata albarka ko eh wacce ya ga ya albarka ya ce ya gaba akwai lokacin da mu kara wata matsala ko ya kara ce bismillah bismillah ce eh, fara walima ba mu tara sai mu je sai mu je tambaya Wani walima da zai da ويكون الأسئلة لماذا أي طعام ييسر ولو لم يكن فيه لحم لحديث أنس رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبني عليه الصبية فدعوت المسلمين إلى وليمة وما كان فيها من لحم ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بالأنصار فبطلت فبطلت وفي رواية فحزت الأرض أبعين وجيء بالأموال فوالوقت بها فقلت يا عليها التمر والأخذ والتمر فشبه الناس مدرسة 26 جواز الوليمة بغير لحم يلا هل أنت أيقونا باب ناما كيف يقول يا شيخ مسألة مجرمات دولة دولة سكذا تقبام ناما ما أنا إيه ya ce waye yuzu an tu'addal walimata bi ayyi ta'amin tayassara yana halatta ai walima da duk abincin da ya sawwaka wala lam yakun fihi lahmun kama munama cike li hadisi Anas radiyallahu anhu kana saboda hadisin Anas Allah ya kara mai ya tare yake cewa akama annabi sallallahu alaihi wa sallam baina khaybarul madina annabi sallallahu alaihi wa ya tsaya tsakanin khaybar da madina salata layali kana yabni alaihi bi safiya yana yana yana ya yi da safiya wacce da muka ji an yi magana ta ko kafin wuce daga daga kaibar ne ah, sai annabi sai sai ya yi binaki da ita kwana uku fada aujul muslimina ila walimatihi ana zace ni na kira musulmi zuwa waliman wa ma kana fiha min khubsin wala lahmin babu mata babu nama kai wannan walima wa ma kana fiha illa an amara bil amqali wa babu wani abu ciki sai an umuce da agale ni aka shirfita agalin ma haka wa fi riwayatin fa husratil asbu afahe aka shahe kasa aka shafe kasa duwatsun da aka kasa aka ci aka karkamta duwatsu a jare wani aka jaye tsakoyi waji'a bil amba'i aka zo da agale ni agale ni agalin ma sai to yani ba ta agale ni ba fatan rago wanda wanda ake zama a akai fa rubi'at fiha sai aka sanya wannan abin a ciki aka sanya aka sanya a wannan filin da aka share aka sanya ne fa ulqi alaiha tamu sai aka jefa da dino ciki wal da kuma busasshen nono wasamin wani abu na mai kuma shari'an nasu mutane su kai da dino suka koshe mu karanta matsala ta gaba mu karanta matsala ta gaba sai yayi <laughs> sai mu tsaya da matsala ta gaba Kafin gocin ga wancan walima an yi ta babu babu nama babu

حتى إذا كان للطريق جهزتها له أم سليم جهزتها له جهزتها له أم فأحدثها له من الليل فأحدثها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم الساعة فقال من كان عنده شيء فليأتي وفي رواية من كان عنده مقتل فليأتنا به قال وقد وبسط نقا فجعل الرجل يجوب بالاخذ هذه وجعل الرجل يجوب بالدم وجعل الرجل يجوب بالدم بالدم فحاكم حيزا فجعلوا ياكلون من ذلك الحي ويشربون من ثياب الى جنبهم من ماء السماء فكانت وليمه رسول الله صلى الله عليه وسلم yace musharakatul agniya bi malihim fil walima masu kudi ya kamata mawadata su yi musharaka da kudin su wajen walima haka da an ce wani zai aure kai ka jira an ce a yanke akuya to kai kamata kawo akuya ake nufi ya kamata a bada gudunmuwa a alikin abin da ba da akuya masu ya ce alayya ba don haka kamata ya yi inda a walima masu kuɗi su bada mawadata su taimaka ai kada an ce na ibin limamin masallaci kaza zai yi mai aure mai zuwa. ya za a yi walima <laughs> to kamata kai ba ka bada saka gudunmuwa haka ya kamata aka ci na gani muna karatu muna aiki da karatun nan kowa gani misali ko da ta kama wa yustahabu an yusharaka ko an wa yustahabu an abu abul fadli was sa'a ya kamata mustahabbi ne masu wadata da yalwa su yi musharaka fi ibadiha wajen tanadin wannan waliman li hadithi Anas domin hadisin Anas Anas fi kisati zawaji sallallahu alaihi wasallam bi Safiya a cikin auren Annabi sallallahu alaihi wasallam da Safiya ƙala ana tsarce hatta ida ka da limariki har lokacin da aka zo ga hanya an bar haibar an kama hanyar majina ya haza ta da hukun musulai sai hukun musulai mahaifiyar anan ke sarki mai tanadin amarya amarya tanadin ta aka yi mata kawa mun karanta wacan baya ko na na aisha ma haka aka yi mata ko sai fa ahadatha lahu bil layl sai aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar da daddare da daddare aka kai amarya ya fi zama dai da ta sutura cewa mata sutura ne da sauransu don mafi yawa mata ke tafiya da ita sai kuma musulmai mahaifiyar hada ta kama annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar ta wata ta kawo mai amarya da daddare fa asbaha nasu fa asbaha annabi sallallahu alaihi wasallam arusan ko da aka waye gari annabi ya waye gari a matsayin ango faƙala sai ya ce man kana inda hushai man kana inda hushai un falyajji abihi duk wanda adda wani abu ya zo muna da shi wa fi riwayatin man kana indahu fadla zalim falyatina bihi wanda ya rage wani abu na kuzoyin tafiya ya zo muna da shi ala sai ya ce wa ba sada nifal sai aka shimfida agale ne wajen ala rajulu ya ji kudin abin sai wani ya zinga zuwa da guntayen busasshen nono wajen ala rajulu ya ji kudin wani ya zinga zuwa da dabino wajen ala rajulu ya ji kudin wani ya zinga zuwa da Dandamai. fa su haisa sai suka hada su kai haisa wani abinci ne wanda aka yi dinu da mai da dake a yi ko kun san shi ko da yawan kun san shi ko in ka ce madina ta ne ana haza shi a sukura da azumi ana ruwa baki da shi Fa faja'alu ya'kuluna min zalika al-hayy sai suka ci cin wannan haisar da suka yi wa yashrabuna min thiyamin ila jambihi suka dinga shan ruwan wani tafci da ya kwanta gefen su ma istama'in ruwan sama da aka yi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu fakanat walimatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ya kasance walima a sallallahu alaihi ai walima kaka ce sai ruwan batul wata sai ba a shimfiyo wata annabi sallallahu alaihi wasallam ruwan da kai na sama suka kwanta su aka sha kuma an gunde ya fika amma iya tafi matarka Wani suka zo walima sun tuna suka zo walima ta don sahabbai ne kai kuma naka sai a hankali ai saboda haka kada mu dauki rayuwa da zafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi walima to dabino mai yawa hanci ruwa sama aka sha saboda wanda kawai imani ne bai da yawa zai imani mu bai da yawa kuma abin da muka ba fara fi bane amma haka ne wani yana kudin yin ruwan famfo zai kamu da cuta ba wani cuta da suka kamu da ita ruwan sama suka sha da suka kwanta da suka sha suka tashi suka tafi kuma sai da su wani su ya yi shekara sittin da uku wani su ya shekara ɗari da ɗaya kamar shi mai samu labari wani su ya shekara kaza haka suka dinga rayuwa wani a fita tasiri wani kashe su ba lafiya lau suka su suka yabin nan A'a don haka saboda su hannu su masu yara yi rayuwa ba ne wanda suka rada wajen da suka ji a kashe su ma wata yaki suka je suka da sun mutuwan ma neman da suke zuwa yi za ka magana a ba su da cewa ci ta ka ci ta kaza ba ta ma cikin kansu a yi sun mutuwa sun san za a yi ta abin da za a yi ta yi mutuwa shine da su. wannan bayan nuna kai kai shan ruwan sama ba yanzu akwai na mamu akwai na na sashen akwai na da ake cewa a dafa ko don halin da kake amma da kake jin mankan cewa kai baka sha kaza ko kuma a wali baka ko abokin ka ba a sha kaza ba daidai bane na annabi sallallahu alaihi wasallam da shawo suka zo daga sama yau anan zamu ga da muka daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe shi cikin littafan mu ko sabuwa ne ke so in faɗi na farko da cikin dalilin da yasa mu da ibn an karanci karanta ba shine akwai gayyatoci da aka yi ta gayyata ta da yawa cikin wajen kasa kuma mafi yawa gayyatocin da suna fadawa ran asabar to sanin wa'annan gaitocin na ya ci danne wasu su ya sa na yi alkawalin cewa tun da ke kuma azumi gaskiya ban yi ban tafi da kusa azumi da niyyar cewa za a dawo bayan sallah ba na yi niyyar wa'annan gaitocin an samu su kuma insha Allah daga azumi har sallah ba ban yi ban yi juma'a uku sakoto ba kowace juma'a za ta kama ni ina gari kaza ina gari kaza ina gari kaza wajen an zo wa'annan gaitocin abinda ake yi ana fata a yi saboda Allah ne ba san wanda Allah zai karba ma ba zai yi Allah ya karbi wannan zai yi karbi wancan wanda ake zai yi karbi wanda ake can abinda ake fata dai a sa ikhlasi Allah ya saboda shi ake yi bai na yi tunani ko da muna bukatar bai za mu yi bai amma dai ku yi tunani ko da muna bukatar mu canza ranar karatun nan asaba ko da Alhaji ya mai da ita saboda na fahimci yawan gayyata ya fi yawa ra'a na zo za a dawo karatun nan da niyyar kawai Allah Allah sai an yi wata daya ana yi insha Allah har September ya kare za mu ci gaba da karatu ba mu a ba ta su ta su kafin fito wani wanda nake jin nauyi ne yayi gayyata don Allah wani babban masallaci ne kaza ra'a wata September ta ka ce wata dai ba sama mai zuwa ba sama mai zuwa za mu yi karatu to sai na fahimci cewa mafi yawan gayyatocin na suna faduwa a saman ne ko mu mai da karatun nan ran lahadi in babu wani babban karatu a gari ko wani babban abu da ke hana a yi haka na dai kenan ko kuma mu mai da shi kamar yadda ina karatu sifatu salati a wannan masallaci an dade shi ma ba a yi bigila shi an fi wata shi da ba a yi ba abin da ake bayan sallah asuba ake da yan unguwa ɗaya ne shi ba na waje ba ne bayan sallah asuba muke shi a fiye da muke karatun shi ne ra'a saba ko lahadi ko litinin haka muke yi kawai yan an zo ra'a saba in ina gari bayan asuba in ban gari ran lahadi ina gari bayan asuba in ina ban gari ran litinin ina gari bayan asuba to ni so wannan karatun mu mai sai mu bar shi asuba bayan za mu yanki cewa ba mu zo zuwa ku zo da shirin shawara asabar rana wace za mu tattauna mu kashi shawara asabar ake karatu amma tana iya kama a yi lahadi duk asabar din da ya kama ki laban nan to kafin ita zai sanarwa cewa sati mai zuwa ba za a yi karatu a asabar ba amma lahadi za mu yi to ɗayan kwaftan biyu gare mu ko mu ɗauki karatu gaba ɗaya mu mai sai lahadi ko mu bar shi asabar to yadda wani abu ya faɗa ma asabar sai mu yi sanarwa cewa lahadi za a yi to sati mai zuwa sai ku kara tunani ba a son ba kan mai gaggawa sati mai zuwa sai a kara tunani abu na gaba akwai sanarwar sauyin aure na ibilin wani kila na ibilin akwai sanarwar sauyin aure da malam siraju kusa malam siraju ko kowa ya san shi na ibin mai masallacin juma'a na na kasar da sa'ad ko kuma kusa an ce an tashi auren na ibin limami ya zo walima ko ta shi kenan insha Allah za a yi ran juma'a mai zuwa a masallacin sallata a masallacin tanki insha Allah nan za a daura aure haka muna da yadda kowa ba doke ba kowa ba kowa ya tabbata ya zo Allah kalla daura aure daga baya za a yi wani ma na ga wannan hadiya ya biya <laughs> daga baya za a yi sanarwa wani ma hadiya zai yi ba yanzu haka insha Allah muna wannan sarrafa kuma muna muna gayyata kowa da kowa Allah ya samu wannan aure albarka Allah ya ba mu ikon zuwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik rana asaba a insha Allah